sannan shi sai na abubakar ya shugabantar a kwamitin tattara alƙur'ani da sannan bin affan a sa, shi ma shi shugabantar shi ne zai wani tari shi balan tari shi kuma zai wani tari sahabon annabi sallallahu ne bawan sani bawan matar da na Khadija shi ta ba da shi da manzo Allah sallallahu alaihi kyauta manzo Allah shi kuma ya yanta shi kuma ya tabanninsa ana ce masa zai ibn muhammad shi ne wanda aka so saukar da ayasu wata ayasu wata da ahazabi ta sanadiyya sannan da ya girma manzon sama ya masa aure ya aura masa zainab bintu shi. Allah ya ce zai take ta kuma yana cikin kamar ba shi ne zai ibn harisa sannan zai ibn harisa baya cikin malamai cikin sahabbai ya mara su kafin annabi ya ya rasu ta yakin burka yakin burka ko an yi a shekara ta takwas bayan hijira shi ko zai ibn khalid kaga ya rayu bayan manzo Allah sama shekaru da yawa amma zai ibn harisa kama annabi sama ya rasu ya rasu an kashe shi a yakin burka shi ne shugaban yaki shi ne manzo Allah sama ya shugabanta yace da kashe shi ja'afar ibn Abi Talib ya karbi shi ta, an kashe ja'afar. sujiduna abdullahi ibn rawaha da ita kututa sannan ka zo bambanta su shi zai zaidu ɗan harika ba muhajiri shi ko zaidu ɗan sadiku ba ɗan sare ga bambancin bakoki. sannan bambanci na biyu zai zaidu ɗan harika ya rasu kafin annabi ya rasu shi ko zaidu ɗan sabitu ya rasu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu da dadewa sannan na uku zaidu dan sabitu mahaddacin alqur'ani ne zaidu dan harisa ko baya sannan zaidu dan sabitu manzo Allah sama ya maka shaida da gara bangare cewa ne kowa sanin da bangare shi kuma zaidu dan harisa bai da wani sannan zaidu dan harisa shi ne wanda manzo Allah sama ya kabannin sa yace dan shi ne shi daga baya aka tokar da ayi a Kansa? shi kuma zaidu dan sabitu ba shi bane wannan sannan zai da dan harisa shine wanda aka ambace shi a cikin qur'ani da sunan shi wannan ba ka ba zai bin bin ha ko faran da gurin shine zai shi ba kuma da ba shi ko zai ta sabit ba shi bane zai bambance bambance da ke tsakanin suna da a takaice وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه